الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata ya Allah salatu ya ci biya minci wanzu ji tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ko 2015 kalenda miladiya a tsafa ko yanne 2015 kalenda miladiya ya ci gaba da katon littafin al'aqidatu sahiha wa ma yudaduha ya a shekul allama al-mujtahid al-imam mufti diyar saudiya fi asrihi a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala ne katon gutu a baci daga littafin wancan na maye fata ga wunga karshe koyon zo bayan kakan littafin nona. man ga wa an malmun harifu an hazi hil aqidat wa sa'iru na ala ha fahim asnafin kasira sannin hun ubadul asnan wal autan wal mala'ikati wal auliya wal jini wal ashjar wal ahjar wa gairi فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينظرون لهم فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم عليكم بإحسان ثم تغيرت الأهوال وغلب, وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم واستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب فالله المستعان wa ammal munharifun amma zane ja faya ya wanda suka kauce ma hanya ko an hadhihi al-aqida daga aqida wangin nona wasa'iruna da zane je dazan ala ha ta tin tudu wani fahum asnafun kasira ayi ado kusaran yiri ayo فمنهم عدد من أبو عباد الأصنام ذلك يجب تأكتجنا والأوثان إن أصنع منا ngan yanayi sura ko zawangi ko dabba na kan jikini a ce jimbuta nan ga ga sanamu ga ji gane ku amma aga ga wasan yandoro na jibuta wancin majisoyaca na wasan wuro ebogo zai jibuta kabari wa jibuta wasan wa jibuta taku wa jibuta wasan wa jibuta cima wa jibuta wasan lọ́wọ́ jìgá náà kó ebogo Sona mu dondo wasan wuro amma wọ́n wasan pátá kai Sona ma. wal mala'ika da zai jibuta mala'ika shi ne والأولياء بذي بزيجيبوتا وليجنا والجن بذي بزيجيبوتا جنوجنا والأشجار بذي بزيجيبوتا تشبجنا والأحجار بذي بزيجيبوتا تاكوجنا وغيرها بين جنجانا فهؤلاء إذا نجباتا lam yastajibu li da'wati rusul ai laje ya ya da'wa na annabashi jina bal khalafuhum ali annabashi ba wa anaduhum amma gini biyayi kama fa'alat quraish kimna quraish jina wa asnaful arab nani bi idza shi ka kai ne balarabe jona ma'an asnaf mutane daban-daban bangarori na larabawa yana ji da nabi sa sallami na wa kanu yas'aluna kuma ate ate baduwa ma'budatihim bi zane jafe jibuta ne a fe wa da yin qada al hajati awu bukata ya wa shifa'il marda amma zane ji mawa mana al marda zane ji wa mana ko shifa aya zamu ci lafiya ya wa nasr ala al amma ya nasara ta ce makirijo wa yazbahuna lahum amma fe zunyaya wa yanzuruna lahum amma fe cemiya falamma ankara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ji in kanu yannan annabi ci kaga laluwa na wa amara gum bi ikhlasil ibada lillahi wahda annabi maja foro galji ibada ya ce ci bugina istagrabu zalika daga nafi mamakiya wa an ruhu a majin karu ga irin nan wa kalu a cikin aji alal ali hata ilahan wahidan muhammadu ga ci ni kawai ga abin jibuta yau inna hada la she'un ujab in ganyen na ne ya mamaki nan falam ya zalsa sallam ya duhum ila Allah annabi ku kiya ba ni bi fe ya ga da jibuta ya sako wa yunziruhum min ash-shirki alai mafejin gargadi ga la shirka lugwa wa yashraku lakum haqiqata ma yad'u ilayhi anai mafeji sharayya annabi feji bayaniya ya hakika yana wajidawa lubuna hatta hada Allah minhum man hada har har har sakwa zanu ce uba mini abu sun ma dakhalu ba da zalika ta ganda zuma ya cinga go fi din lai dan dini ya ce ce afwajan jama jama shi fa zahara dinullah adini so ko ta Allah tu ala ta tin adini kenan ba da dawatin mutawasila baya na bi feji dawa continuously dawa fe la na wa jihadin tawil wanda jihadi na lukba ne min rasulullah daga ba annabi sa sallam wani wa ashabi da sahabi ji radiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsani da zai lami ta yi bolo bolo yana sun ba ta gayyara til ahwalu halitu ya ji ba wa galabar jahalu jaci biya ala aksaril halki ya dokunan zan yi zan yi bata hatta adal aksaruna har ya zashi dan ya ji ashe ban ila dinil jahiliya da dinil jahiliya shi bil guluwi fil anbiya dan wace agniya ka to tiyan annabawa sho wal auliya abiya ka to yace walijo wa ihim afe da ba duwa shi biyayi wal istighasati bihim afe wa wanzu biyayi wa gairi zalika bene ke wancin majin naja min anwa'i shirki min yiri yiri ya shirka wannan wa la ilaha illa Allah amma ke ne ma'ana la ilaha illa Allah na kama arafa ma'anaha kufarul arab ke mina ya balare da ki manu yana fallahul musta'an ce tujin taimako ezaga eh, eh, ƙe eh, ina tauhidi nan ezaci maƙe na aƙida wangi nan eza maƙe na imani nan eza maƙe na sunna ya anabi sa sallami nan eza maƙe na manhaj bi aqidan ahlus sunnati wal jama'a ahlul hadisi, wal athar at-ta'ifatu mansura alfirkatun najiya ya zaci a aqida da manhajayi to to to to suluko na wale gan wake wa sarawi wayo su tudo na jine e kibo e bo bi ya gubo wa bi ɓene wina ma na umaru radiyallahu anhu wani fe ga tun kadu ura islami a urwatan urwa a ga musulunci le one by one kila idza nasha'a fil islami man lam yarifil jahiliya ya zaga na kita musulunci wa maƙe na yi jahiliya na yanin kuyo eh, ba na Sheikh Abdulaziz bin Baz wa bayani jibe tiye na yaqidin ahlus sunnati wal jamaa mu yaqida wa anjina wana wa wagan wala bayani de de etiye zejali ahlus sunna bana ani ne jiyo e bo kibo za won ti be lagan wuti ti be awe gboro we ko ba waga dono da mi ke tumo ko wa diddu yuziru husnahu diddu wa bi diddiha tatabayyanu al-ashya'u wa gale su doye kanga wake leto duty ne da joyi ne wangi e bone bi atiala sen su de nga wa de valu men na jena bego la ji ganewa wa ga da society zandoro majikatu zandoro da ilimi hata to yi na sokoya wa yani nan ko ji hankali a wa appreciate mu a so gani ne ja ili da jine ko ci le ne a ci mu ya zanu ci ne ko sokoya wa ni uya wa Gizi, uya Yawo kaza uya Yawo kaza uya Yawo kaza mun ji hankali a wa le ga yabo na waje ka tafi kyanin soko jiyan doro ya waya so ga le za ndo ce be kata fiti be mota ji wa jinni soko mai yawo shi jinani wa appreciate mu yen ko wai musulmi wa ya sunna wai da imani da yan doro wace yana nan wace kwasu musuluncin nan ko ji hankali a wa ke appreciate mu ya so wa bele zai gina yi whole professor wajibu ta kabari ko the whole professor ko the whole doctor ko medical consultant wanda ki jahili ne basanci un local primary an ga wada consultant ce gigo a sai jo la yi a eh, a sha soku wiba abe lo ce ji soku wiba ba nan wa cha value ne value ne soku la ya ba wuri soku jin awon nan we ye ga pa we ye ga pa bi appearance to do ko? ga zai ja kwaye kwaya alusunnati wa jama'a jonan adi zai da wani je jibuta ya kuti nan adi zai da wani je jibuta ya mala'ika nan adi zai da wani je jibuta ya wali nan adi zai da wani je jibuta ya jinu nan adi zai da wani je jibuta ya cima nan adi zai da wani je jibuta ya taku nan zai na ji yi na ji ne shirka ma da wani tuci ba ngo diga ne ko ce ke lati daga afaraitu mulata wal uzza wa manata salisata lukra ili lata bi uzza je manata to le kuti shi da wani ce ce ga malaika fa alkiyami ga haula iyyakum kanu ya budun in ba za da naji ya ga sai ji buta yo qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim malaika jagali ta tabbata ya so ko ga waliyin ya bambe za ji. bal kanu ya budu na jinna dokun don do aje no afe jibuta aksaruhum bihi mu'minun dokun don do ayi ma digan gani be jeni kin na dana wani zane ji malaika afe jibuta be jenu shi zan do ci madabo ina afe jibuta ne kabari gama la ni sa sallam ga la'an Allah yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida la zakuri tabatu yahud bin nasara ji akabar ya annabi aji la masallaci annabi sa sallam ga la'an Allah qawman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masali masajida la zakuri tabatu ya jama'a ya akabar ya annabi aji bin wali aji la masallaci nan annabi ga la tusallu ala al-quburi daga di sallata ce kabaro mu annabi ga la tusallu ila al-quburi daga sallah ya jewu kabari ma ko annabi sa sun ga Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah ga la kabari mi yaje wasani na e na ma e da ida wani je jibuta ta kuna ngole za ne bata hakin ya soyaci yawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ce jali ta yin jini bi zan ja ba biya jibuta ni hakkin ya soyaci na nabi ga layi alal ibadi hakkin ya soyaci ta ce jo an ya budu a ta yi. wala yushriku bihi shay'a amma ga lan dora ko ba ma hakkin sai na ne da ga mu'azu ga ga da yaman fal yakun awwala ma du milahi an yashhadu an la ilaha illa allah na hakkina na ga zanwa ci da la ci da malaika da annabawa da wali da sauransu ko ne zane ga jihani na aji a ga zai ji shirka ungi zane kun ti kawai yi mushrikiya

faqad alimtahu ni ga ga ta wato jike talamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika gole don ko e gogo to zai jibuta annabawa nan to zai jibuta wali nan to zai jibuta mala'ika na, ya na to jinga na ya ke na zai jibuta kuti gangani be igidi be to yana yana to jinga na mu mun jana sai ce la tasjudu li shamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun e ga ji zeda da ya gidima e ma ji ya tsoma e ji ya Allah na jali ta na bi kin ga Allah ga ya ji ta yona yi yirin nan e kore shi ci jin ko balarabe ma jin kai a sai da wabi zai ji e buta ne ga wa bukata ya zane mago bukata zane gai Allah subhanahu wa ta'ala in yamsaka Allah bi dullin fala kashifa lahu illa hu to jiga kaga ya gunga jewe zan gudda bona lagu cike sai Allah ko hmm. eh da babe zane jiga aya zai yi wa mamina wani aya lafiya Allah alima zana ya za lafiya ne Allahu annabi Ibrahim ga iza maridutu fọwọ́ ẹ̀ fi ni mìíràn àtẹ́yàn kó Allah zai yami lafiya annabi sa sallam gan wagalo annabi sa sallam gan wagalo ba zai wa mana ezu eh, ba duyu mini aduwa na wa bayuna ko Allahumma ishfi Allah saza nagum anta shafi Wa waga etu ne saza guno la shifa illa shifa ka egu sada ba sai egu sai ci ece sanza ko bi ce tanza ba ko bɛ zɛ, tanza kuturu dabeze bɛ zɛ, ilazu bɛ dabeze ko ebi tanza ebi la ejilaye ma wele batan kidney batan liver batan spinal cord batan kiyo patan egusu dabe to eci to eci ge yaza lafiya ezu babe to eci mun ci maka ga za a ji ci bayan amma yanzu shi gan. da bari ga ya bi lafiya gimi na wa Ko yi mimi ne wa amma gina su da alkadir jilani alkailani maugi nole shirka wai jidana ko uwa zu nole shirka wai jidana nole egusa rijiwo allahu kan wace zai shishi wai latanya medical doctor ji medical team ji medical caravan ji medical consultant ji pata ga agunti wo to e ci mega ga na asagun wa asagun ga don ebogo wa se bi al aqd bil asbab jure ama shifa we wa to e ci budo to e ci juro kuyoko an-nasr ala al-ada ezu de nasaru ta ce makiri jo to ce luya zo ebe ko ya zaga ne ga wada wa nasara be wali ko wada wa nasara be shewi ko wada wa nasara be kabari ko wada wa nasara be so tsaye ko bai tsanyi ko be gidi ko be kuti ngo wali e yau ga shirka ji ebe ne nasara e ba to ya ci ba wani fiye to ya ci yanzu ya zo waman nasuru illa min indillah nasara da daga bazan nuru ba sai ba to ya ci in yansuru kumullahu fala galiba lakum sai cire ya nasara zan wuce da bana je zanbe ta tinye ya na wa inna jundana lahumul ghalibun lalle soja yi a ga yi a de nasara na a mushriki fe da zuwa ya zai je jibuta na lalimai ya zuwa ba da e ti gaba a wani ya ta wa yanzu na lafiya sun yi jiya ko mm. alaliman yanzu yi ba da yo a fe ji nazuru jiya a fe ce mishi mm. ya sai ci maga yufu na bin nazari mm. wa ya kafu na yawon ka na shan rugu mustatira kuna ne za a sanar ga man nazara an yuti Allah da na gace mi gan wa Allah mi tusa ko nan fal yuti wa la mi tusa ko wa man nazara an yasihi da na ma ce mi gan wa Allah so ko ba nan falami fala ya fi nga le su kuba ma da buga zuce mi ga kaza da gaji bani mu ya zu da cikin babu har bai kar ba kabare shi kaulayi zi ga ga wo zu zo lo kabare shi kaulayi no ile bidiya wai jidana biyan didi biyu na ne ba wa ni muhammadu ba ne na hanifi ga la tushaddu hal illa ila salasa masajid eh zu zalo da na sai masallaci wuta masjidil rami da la kafe don na masjidin nabawi da ni yi ba da ya ga daunore ya bai wa lotun san har bai kabbara ya zaɓi cin gawale na ali ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka kuna annabi sa sallam jin kanu ya ganna yanin mun ci jan foro ga ji buta ya ce ci bugina sai ji mamaki ganna a ci ga ji alal ali ata ila wahidan inna hada la shay'un ujab aga to ya tinin boyi ga da jibuta ma mamaki da nani bi kun kiya ba bi sai ya le ko yi anan mafe wo na ga la shirka lugwa ke dai za ga shirka ji ya tunguru na walu pata na ga biya la inna shirakta wa ga la fa sai ci baci la ya batan na amaluka itno lukbata ne ga biya wa la takunanna min al khasirin mun ga fi da min zai jaji asara nan wa ga la fa sai ci baci wa ta su ta ce shirka wa alwali janna wa madanin inna mai shiriki billahi zane ga la fa sai ci baci nan fa kad harrama Allah wa alayhi jinna sai ci ajinna la ji haramu e je kebu ma ke enabe wa ga o mali zalimina min ansar e zaga ya lafa sai ci ba ci wani azaba na ta nere wallazina la yaduna ma Allah ila an akhara ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما zai je izan da tambar da sai ciya nan a mai wuraya nan sai biya kiwi nan a mai daya ciya nan zanen gabe jiya ciya nan wali a na tun da wali bai bere shirka yi zalunci wanci ko sai ce inna shirka la zulmun azim shirka ya ji zalaka ngama la ne diga ita saba alimu bi kati e biya biya gutwa ba ne ji zalaka ne ya mafari a shirku billah e la fatwe ci ba ci e bugo shirka a ga ni sa sallam fi akbarul ne a anabi ga an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wallahi Allah ya ci ba ci Allah magaji ta yi wayo ko e e fari na ni bi kayin kana ya shirk e ma fari na ma ni bi kawo murni jibe ne kiyo a tawhid wa shirku fahzaruhu fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabil al ghufran ibn qayyim sai gayya baya shirka fashirkun zahira da shirkun zahiru shirka mun ko zal qismu laysa biqabil al ghufran shirka mun ko ce ce fa duniya idan ga ta ci bo muji tuba na inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ga yawo ne ke shirka lugwa to shirka wuci ko to shirka ta tangi to shirkul khafi ba ta gawa lugo ngo jiga na ko ojo to ne levu wujinyana shirka wuci ko wala jaza jan alali shirka tin jaza jan alaliya shirka wuci ko tuno ga lo pata no gbiya shirka ta tangi unje tuno pata no ga lo ne ga wajige ga wajiya da sauransu annabi ce jin bayani ne hakika yanda wayan ne ya ko har ya zaɓi a gafi adiniyarsa ko sarauni idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabi bi amri rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba muslim tiaje la tuta tiya adini yo benio li yuzirahu ala dini kullihi ko walau kare al-kafirun wani alaihi sallam in fiye ji dawa in fiye ji jihadi ta sahabiyoji ta tabi'u na ji har lamari ci bi aje ba ja ti aga shi ba ta ce duk lullu ya halitta yo ila ji bi aje ba da ya e ji gulu ya ce auliya u bi an biya uji a mai da ya a mai da jiki yawa e wanzu gangani biya yi mai mako ne zaga a e bi chi ko si ba de za in ji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fi da yi shehu الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mai makona ezagawa ziki cecin wayo na fabtagu inda Allah rilka ewa ziki gangani bai ceci ya zabe shi shi wai e shi e e ya kaula bin ya fi yabon yawa ziki mai makona ezagaiwa nasara cecin wayo na wale yana nufi za a sallam adan kudan faga annabi agwata annabi ga Allahumma in ka zai ne saba lan to bada filada annabi ci fe ba duwa be to ci fe ba nasara be to ci na Ya be shi shi wai ba nasara be shi tijani ko be shi kaulai ko be shi wundo ci kai wani yan nali ba wani annabi sa sallan ba ko ya be shi shi wai wajin wujin agba na ya nyani ko ya guba sai ci malaci mu ce yi wa ebogo nwunye waji mfe da yi sheyi mfe da yi wali mfe da yi kabari mfe da yi kajigi mfe da yi edu mfe di ya roka ya ilu ya sadu ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jejjeluti ya dis ya dat ngole shirka inana anabi zakariya alayhi salam wani waji na zuba bayan allah anabi yaya anabi ibrahim alayhi salam wani waji na zuba bayan allah ko zai mai turagi ya zo Allah ya habu liman ya sha'u ina san wa ya habu liman ya sha'u azzukur ko ya zashi shi uwa ma mai makona na yi cibe wayan lo asibiti wai jinki e gwanu wayawe wayan lafi tudo kana ya dokta ya shi gurgudun hali na to sun wafe biya aduwa ba da ya ce yawa lafiya wajen cewa sawa da wajikiyo walimu ya ci, wa da yawa ko kabari nole yin na shi benin e la fatwe ci ba ci a cinga guyo Allah kiyaye mu dan ce ya ji gulu ya e tiya wali jo bi annabawa shi wale ga sura ya gulu jin bi wali bi annabawa shi mu do riri ni ni bo do ji da do ci ta kabara ya bango le ne shirka Allah subhanahu wa ta'ala ga wasjudu lillahi wa'budu e e ya nini gulu ya ci annaba bi auliya wuji wa fiyo du'a ar wa fiyo claim ga da ilimi gaibu ko ko ne ji matsaya na loloya alali ma ni bigala ta turni kama turati nasara isa bi maryam e ga do mi ke mi shan do ani bi sane je maryam nama inna ma na abdu mi dai wuji e ga je ga abdullahi wa rasuluhu ya to ji gani be tuci mini gulu ne da je je tiya na ba jona ko ya tiya wali jona ya da ta da ji tawafi ya kabare wali in ga wali ne gulu bai ya ka mutu alalima Allah subhanahu wa ta'ala ga wali tawafu bil bait latif ya da ga ji tawafi masallaci ka ba ji tawafi wa ji kabare zan wuce mini gulu wuce wa be ya zubu shi ya da ga ji kutu shi kutu gan da su wali ko da kabari ko da kwashabuwi ko yanzu shi kuti bai shabaki ga waliyan na ni annabi ga la halifu bi wala bi abu-iku. e ga shi kuti bai mi ma shi kuti bai man ceji man man kana halifan falyalif a ni ga shi kuti na wani kuti wato shi auli koma wasu sun ni mini gulu na zan wace je tiyan wali bai kabar yaji na zan ta be wani fai kilem ga wali kaza wanda ilimi gaibu alalimatu ce kulla ya nan man fi samawati ta ardil ghaiba illallah. allah zan sama baki na da ilimi gaibu na sai allah mini ya gulu na zan wace ce je te wali be kabar yaji nan zan da ta na kin wada shi ta kabar ba ta ba fe le cin gaba fe na kidan gaba fe jika zan fe ji ba da ta ga wale ga dinna ba ba wala da je kuci na waje ta na ma zai tamasil lati antum laha akifun wale da ne ji tikafu ne masallaci ko wa antum akifuna fil masajid mun ji kabari ba mini gulu na zan ce ji etiye wali jona ezudu la kabare wali ulugu masallaci ko ya e zula masallaci tuta ce kabari wali bo wale ne gulu na anibi sa sallam kana ngama la anibi sa sallam ga la'ana Allah wal yahuda wan nasara itakazu qubura anbiya'ihim masajida mini gulu na zan ce ji etiye wali jo da zai ji biyane na wasu kun la gangan zan mu fiye da bayan shi biya Fiye da wa nasara biya Fiye da wa taimako biya Fiye ko da makamancin su ne bata mun jike yan mun ya kamata wali yan la wali je wali na mun da imani mun da sai to yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim la hum yahzanun alladhina amanu zan ja imani jina wa kanu yattaqun amma da sai to yace na ya bagon man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya da na gayi mumini mutum da da sunan soyaci nan da na gace waliya soyaci e bogo waga da ta wali wa wali je biya ka ga aje wali wunji waliya su ko wali waliya shaitan wa je gancin wali ga jibuta sai cunci bai imani ba mun wunci aje wali waga da ta wali mushriki wa ya wani sai e bago yanzu biki ya fi gangan bai gulu wuji yana mai laje zanu cikin na ganga zane idan matsayi ba su ko e eh, aje matsayi ba su kowa ma matsayi na aje na su kowa gawa da buto ya ka gade matsayi a cira kirki barama ya ba gafara ya ba su ku fabiyayi da makamancinsu wale ko ba wa ni bisa asirin na gajin bayani na sukun amitu ji ti da òjìbú buto ya ngákí lọ́wọ́ da jan ya ṣe shi ẹgbẹ́ ya samu wọ́n á di wa nùkú fítí ìmọ̀mọ́fà tí àgbà wani na kwashe da na kufiti eh jiza amma masu kun kawo ga ɓe ci gboro da daidai wa zanuwa ce gba wa nu be ni shehu shi kakken nan wai gba alkuranu na. ko zanuwa ce a fe wa jiwa be ni shehu shi wa fe tigi a ma fe gba alkuranu wa fe mutum ngo ile gulu shi na re Allah kiyaye mu ba ta shi wa fe tawo nungalo kaulanu ma tawa nungalo ajina wale ne kpata ya gulu fi din sai annabi sa san da maga halaka al mutanatti'un ne ya gbiya ka tuna ajin halaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ga halaka al mutanatti'un ko Allah kiyaye mu ah ila ibe shi zamu ci bi to ne imane la ilaha allah, ne ina imane la ilaha ne la mabuda bi haqqin illallah ade zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah Sheik bin Baz rahimahullah ta'ala ga ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبود العهد بعصر nubuwa walam yazal hada shirka shirka na kukiya ba shirka ya ta ya kabari a lalaban waliji a sa da wa nasara da waliji a sa da wa gusa da waliji a sa da wa tambaye waliji a da ta ya waliji ga waliji ala da ya tuye ci irin ne ce gashe ba ila asiri na harbe zamani na nan bi sababi bi sababin galabatul jali zanɓe jalici wa budil ahadi da ƙiƙiyayen zamani bi asirin nubuwa bi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam وشبهات هؤلاء المتأخرين هي شبهات الأولين وهي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فرد الله عليهم سبحانه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ga wasu ba ta hau la ilmu ta hakinin zawut ne libya su magula ne shubuhanin iya shubuhatul awwalin nga shubuhatul zama farijo wa iya qauluhum nga ga na jagan hau la shufa'auna inda Allah sanai ga ta waye bayan sokobo kwa ga ma na budu ijibu ta jiya zawun ci ja illa li yuqribuna ila Allah sai buda alayya ya ci zulfa ya tamba wa kad abtala Allah wa zai shuba shuba na mutu ya ci wa bayyana sai ci ma bayani ji anna man abada gaira hoke da zanen gada jibuta zanen na ji sai ci ka inan man ka da zandon wayi nuyi fakari a shiraka biyi wa kafar zane ya sai ci ba cikin makafirci ji kama kala ta halakar na sai na daga wa ya budu na min dunillahi ya e jibuta zanen na ji sai ci ma la ya durruhum wa la yanfa'uhum yana alaguta ma ala amfani ya nan waya kulu na ta jagagan haula ya shifa'auna inda Allah da ne ga tangwayi ba to ya ci bo faraddallahu alaihim subhanahu bi qawlihi bi qawlihi sai ci ci jin rajiya da zawun ci da ga na sai ci ga kul atunabiuna Allah in ba ya ga ya to ya ci labarin bima la lamu fi wa lafin fil ardi ni wuje limu da sama da kiyano subhanahu to ta tata wa ta'ala to ci malatu amma yi yushriku ne kene zane je lafa to ci na luwa sai ci ba ci na luwa wale gan alul bidaiji to ki ji a tsaja da kiyo aja da shubanu ne je lasanin wa gale za yajibu ta wali wa shi kuti be sunan sheyi ko nga ni ki un fe tu she ye nga ne ki un fe tu she ye nga le ki un fe tu she ye nga sele un fe tu she ye be ma ko na ajin azkar na she yi we do ko we jin na be ne ga ne su wa ga be ga za ka we fe ti mana wa kuruni azkurukum washkuru li wala takfuruni waga ci waga na ki ba alhamdulillah lazi a yana ba da ma a mata na wai ni shi to ci wayo yoro wani shi wa yare waga ne ci wace ne to ci wayo yoro wani shi yare bismika allah mahmud wa haya masiba ga jewe wani shi wa yare zane wa yi ne to ci allazina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba faga je wayo sai ciwa wa je boyore washkuru li wala takfuru ni she wa tuya ka kuno ga gaggan na za ne bayan da suka biyan wa daga wani wa ga ma n ga she yi da matsayi ba so ko eh ba na she ya je matsayi tuna wanda matsayi kuma ne biya kashin anabi magaga jibuta ma anabi magaga domin a gagbiya ka tun da dudu ya ubo mu ki ce ya she na to da gida nan no ci gabe shi ma fe jibuta ka bolo ga gunga ga tawassuli wajen hadis na wala juja na magya ga anabi ga tawassalu bi jayi fa inna jayi inda Allah ya azim ya ga ba ya ga bayan su ga gaje su ko yambu anabi e bo ne matsayin ba su ko wanci ga ba su ko amma matsayin wuce hadisin na wuyo ko za mu ci gashi shi ga nga to ya ci ga kane inda Allah wajira ne Musa dai matsayin ci ko bai to ya ci eh ga ne Musa ga dai matsayin ci ko bai to ya ci matsayin ne Muhammadu ganyu mana yes matsayin ne Muhammadu ganyu annabi ba ta wa min al-layli fatajid bi nafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda amma di sim anabi na da matsayin da ana fa mun ga mun ga ga ga ga bayan da so ko na so ce ga ji tawassuli ko sifa ya ce ki ko fikir ki na ga lona ko nga ga da bayan bo bi jayi na? ko bi zati nabiyina ko bi barakati nabiyina ngoli anabi ga can kuyo zulfa sun ba alkurbu yes eh ebogo eh, wale ga mushiriki ji agaji agaji buta ga ngan eh, na zai wala su shehu je bo shehu ya tangwa egwatan damboga egwatan bata mato ya ci wewo kulillahi shafa'atu jime egwatan bata to ya ci gan amma ta gwa sai da izini to ya ci manzan inda na hadiza ta gwa ba to ya ci na sai da izini to ya ci amma ta gwa za sai zai ga wala ya shi na illa liman irtada ta gwa za sai zai ci ga mai to ya ci ga ibe tauhidi na. zane gwata ji amfani na muci ga zuna da aljihani nan gai zane ga bi la ilaha illallah no illa man bil haqqi wa hum ya'lamun wa man yabtaji ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa gbani madana wa kutibe wali wa jibuta ya kabari wa ya kabari ko wedo sheyi nagun kabari nin bana waji jadayu waji rukuyu waji salaki kabaru biyin wa nasara biyin wa wanzo biyin wa jo biyin wa wace le gawa ya tuwa ta fa alkiyami shirka wai nan raji tubare wọ́n da dọ̀nà kọ́ ẹ̀bùn kẹ́ ẹ̀gbà na dẹ́bọ̀ fún àlìkí àná àmọ́ àtàní kẹ́ ẹ̀dìyẹ ìdí nínú ẹ̀gbà tán àjọ àǹfààní à wọ́n máa tẹ́ ń fa ugun ṣẹ̀fà àti ṣàfi im lẹ́jẹ̀ lẹ́yìn fàtó ẹ̀kí bá ti ní ẹ̀gbà tán àjọ àwọn ṣìyà àǹfààní à alukur'an àtàngwa àní muhammadu àtàngwa azunya àtàngwa ìdẹ́kàn yíyà àtàngwa zaguruja àtàngwa sọtìlbakara àtàngwa alimran àtàngwa amma to sun sai wa da tauhidi mini shi ba na mushriki fi lazano a ga wula a ga ma na abudu milali yuqribuna ila Allah zulfa yijibu ta jiya sa wanci sai da Allah ya to ba to yaci no le wa ga jibu ta to ji dole sai turu wa unji sai turu zanga tani idza sa alaka ibadi anni fa inni qaribu jo ga wuji min ga jibo ga tin bo mi to ba falyastajibu li ayami wal yu'minu bi ma la imana jibani la Allah yarshudun wa ربكم ادعوني استجب لكم lakum ga ayyimi mi agwaduwaye idza sa'alta fas'alillah wa ga bayan wa ba bi sai wala takhafuhum wa khafuni e ga e sundami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ogbogi ya jibuta gbogi wa ta mako gangani biyo wa fata fatawakkalu in kuntum mu'minin church buge ya ga da ke gatin fa wa alallahi fatawakkalil mu'minuna mu church ga mu'mini shi e ya biyo ko anai diga la'anallahu man zabaha li ghairillah la sa ku tabbata da ga sun ya zanu ji church ana e bugo ibada bayno church bugi won ga da la zanu ci ma ko diga na ko wala wal ayman jibe so ko ayman jibe anabi ngoli amin tu so kwa mu tu ji ati wallahi wa ati rasul ko wa ko omo wa nabi mana wa wa nabi wa ebo so ko ebo na nabi a nabi so yo tu che so nga tun de fi yo ko ma so ko ga lenin doro wallazina amanu ashaddu hubban lillah anan maga an yakuna Allah wa rasulullah haba ilai mimma siwa huma wa wa soko gazan betu cin gazan do ne betu cin yana ne bayani da mini ta video amma ragabatu bi arabatu zin wuce so Allah mun ji annabiya فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غير من wal awliya' sai na litata na wajen bayani na aya na jo ibada ta gairi ke dai ibada jiya zan wace min al anbiya min annabawa jo wal awliya ibn waliji aw gairin ko zai jaya na hiya shirku lakbar ga shirka wani ko wa in sammaha fa'ilu bi gairi zalika ka zai gaji na sun kawai sun nuna da wa'o zan ta da shirka ga tawassuli wajen ko zan ta fa shirka ga idi mai wali wajen zan ta fa shirka ko a da sannan tunan a wayo nan Allah kiyaye mu da Ali, alibratu bila kaiki la bila alfas gawa kala ta'ala su tuna tuna ga wallazi na ta kazo min duni yauliya amma na budu illa li qalibuna ila Allah zulfa wallazi na jama'a bi ta kazo min dunihi auliya dai da kwa sun zanu ci na ji sai ta ne ci ga zamu ci yi waliya yau nan ma na buduhum a gaiji buta jiya za wanci ja illa li na ila ya zulfa sai bude Allah ya tsaba to yaci ne na sai ga ne ga da wannan farad Allah alaihim subah farad Allah alaihim subhanahu bi qawli sai ki fe jira jiya za wanci ba nuji ga inna Allah ya bainakum sai ce hakika sai ce ba ku ji tsakani abu fi ma kun fi ya yaktalifu eh, ne yanayi da cin libati ubana inna Allah la ji mawa kazi bun. kafar da na gaya gama na zuci wuce a ci mana ba na sai ce yau ba yau sai ce a bakun taka ya bu yanayi da ce da ba ci wani ba ba na bi zalika su ba na wani ibada ta wani gairihi sai dai ibada na zanwaci jiya zanwaci na ji sai ce na didduwa a cikin da yi zawuci shi na wal khawfi a cikin je da sana wal raja a cikin ba fulo bana wa na'u zalika be na biya ce gane kufurun bi subhanahu kafirci yo wa kazabam fi qalim anna ali atam tu qalim ilayhi zulfa sai ci ma Allah sai ci ma ga ga gama na zo na ga kuti ne ya la so ba sai ci na fa bana wa ga wa ga latu wanda yana waga latunan ya yi bayani karara ya yi bayani fili waji fahim na wani ta shek bin ba a ziga wa mina la ƙa'idar kufuri ya almuzawa da lilaƙi na tisayiya wani makalifat le ma ji rusu da alayi wa salam ma ya ta dogon mala'i da fiye da al'asiri min a ti mark walinin wa gari gima min du'a ti ilhadi wal kufuri سواء سموا ذلك الاشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها ومن نظر في قلوبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بآلها إلى أصل العواقب في الدنيا والآخرة لو من العقائد من عقيدة جعل كفرية كافرتي المضادة نقبو للعقيدة في عقيدة وانجنا والمخالفة وما لبا lima ti bihi rusul yana fici da na alaihi salatu salamu na ngai ma ya yi al mala'ida ngai yana mulhiduna zai jaji ya yi idi aqidu fi hadha al asr zamani na nena min atba'i max wabe zane max na karl marx al mula'idatu zai ji mulhiduna zai jaji tuna wanda suka wuce iyaka kidan gurguzu a kidan gurguzu nan A yan gurguzu na ya kidan ba Allah ba aljanna ba wuta ba kiyama ba annabi ba qur'ani go ji gane ko A kidan mulki duna shi dona min asba'i max zai je lami tun max na zai wajin max ne kal max hmm. walinin dalili socialism da communist ya dona ne wa gairi ma ba zai jihan na jihan min du'atil ilhadi min zai ji zaji lo ya ka mutuna wal kufri a ce lo kafirci na sawa daidaiyo samu zalika wuce ga ishtirakiya communism au shiyu'iyya ko socialism au ba'asiyya ko ba'asist ba'asist na iraq ngabo tawati na gbo kasarar hezbollah ba'asi no wunji wunji shiya ni iraq gbogbo ka zamani saddam hussein yi tawati iri na communist ya laza nan nga to laza ma na to yin larabawa wadda ga yi balarabe you are welcome wayi musulmi wayi yahudi wayi nasara wayi alusunna wayi rafida wayi batiniya wayi ismailiya wayi malahida ko kuyo wayi buhara wayi fatimiya wayi muhammisa ndo no ga yi no jiyo jikiyo wani ya yi balare da you welcome kawai magayi nusa ya za kirki jiyo wa maji balare da jawaci musulmi ya gwada mai wani ngai kwani ga آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني آمنت بالبعث وإيماني بحزب البعث ربا لا شريك له قوم قاي سيتي وادينا غابو باتنا وبالعروبة دينا ما له ثاني kuma ya daji kuma imanji ga larabci bo nga ya ji ne adiye na ga baci na e boga da da promote ne larabci e eh tribalism yes hezbul ba'th ne ga ba'asiyo hmm. aw gairi zalika ko ne ke wancin majin na jamina la sunamin ya sunna jona sai na min usuli haula'i min usulu za na jibu don almalahida na jabi ya katuna annahu la ilaha a ga toki dawa wal hayatu madda a ga rayuwa no la is only material wode wawo mo gijo mo ke ba be zage, zagi mo lele mo sunle mo funu mo ti mo fo amma ji sallah ta zuwa zakalu aji ba kuranu ji tuba ji faru lo masallaci a ga ya gwada biyan na yi taya ebe na ile wasu ga na ikpe wani nwere laza anyị kai jegi kacha wani ga adini dabo da man shi tatu adini ebe da alaza ji awon wuce ya ta yi zanu sai zai ma fi alami ato ayo ko ya ji gane wani life without religion wa min usuli min yau zawon ciwo inkarul ma'ada ga alkiya min dabo wayin karul jannati ga aljanna da ba wan nari ga na da ba wal kufru bila diyani kulliya ma ji kafici bi adini bayno wa man nazara fi kutubi da daga tini ta bi zawunci ne nan wanda rasa ma hu malai ya zama jikatin ne zawunci ya tubo nan ali mazalika yake na wa digan na gangani da gaskiye wala rai ba shakka da ware anna hadhihi al aqida kida aqida irin nan mudadda li jami'il adiyani samawiya wa gumani bi adini jibe daga sama bayani wani a ngole thought ya Karl Marx ji gan melini yi da communism yi da socialism yi addinin ngole thought din na bayani wale musulunci ba wale yahudiya ba wale nasraniya ba wa tun bi aliya umma gaji dila dan zai jiga juna ila so ila wakibi da ya zo ba dide fi duniya wal akhirati tajutu al qiyam mufdiyatu it will lead to zai ja zuwa ga aliya masu binsa ilal awakibi ila aswail awakibi zuwa ga mugu. mugun karshe fi duniya da ta tajatu al alkiyami. bani waga chule addini musulunci otoci da botoci mai nikeke kul allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tsoyaci nikece zan yi da bukata ba, tsoyaci zan do tsoyaca tsoyaci wamma zan amade na madina gajo tsoyaci na a majibu ta tsoyaci bugi ko wa ana rabbukum fa'budun tsoyaci ya mi ga tsoyaci yo mi ga ya jibu ta inda ga yana musunci uno amma ishtirakiya gangari da shiyuiye a ga yagwa addan da adiniya tsoyaci to da ngole musuluncho waga imaji ga alqur'an litafin ya chuyo ko wanda na alaikar kitaba wanda na alaikar zikira litubaina bayyana linnasi ma nuzira ilayhim yi cikin tukpa fabe ya wajin bayani ya zaje na cin da ya shi zoli annan na wala to sunna cin cijin amma ya socialist ko communist ji ewa adan bi adiniya ngo jiga na ko musulunci aljanna dambo na ma dambo a aljanna ji shira ni da tilmutakina ina ma an wuto ji shiri ma ni da tilkafirina socialist be communist ji magaya na dambo aljanna dambo ngo ji na ko musulunci ewa ga e fi tu masallaci a mafi aji sallah ko wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha e eh, zadda bu naji zalunci kun zane ga gaza kan masallaci to shilo ko uce uce ji uce ji ko kare ta Allah wa ya ne ba a nan daga man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baita fi jannati sanatu masallaci ya ce na so ya ce a tuye mi wuce aljanna ko abu ga ya zaka ji sallah amma fiyazun amma wazaka amma lwaji kul inna salati ga sallah mi wa nusuki to yanzu mi wa ma yaya to rayuwa mi wa mati to ajali mi lillahi rabbil alamin to na jali ta kwata ga wuyan na waya na musulunci wuno amma socialism socialism wani communism yi ewa bi adini kwata ya bugo to masallaci da sauran bata alama gaya bando malo da ji sallah mu amma ga lewa da ji sallah su kuma afiye lawon kuyo ta to mini to tiye za ne jobe wale ga musulunci azike gwato ya ci budo to ya ce gunke mini abu na ya busutu rizika limai ya shawo ko ya kadiru amma communist ji to socialist ji yana ya gana e za ga jiyo ga shi ba ewe zai gobe ni lagan yiri ni alalima teci na nu na bai na huma ishe ta fila lahaci duniya dukiya na zawon ya laji rayuwa na teci gungan ko? a musulunci e zaji mulki ya wa ganyen na yiwu ko laji ganewa teci ya wewo wuya zanne mota wuya zanne mashin wuya zanne keke wuya zanne katafiti wuya zanne kataki ko? wuya zannan an sai tiye dubu tamanin wuya zannan an sai tiye dubu goma pátá tó ti ga jìnnà náà ní àmọ́ socialism communism àgànnà pátá òun yìí rí ní gómìnàtì máa wọ́n da sauransu wato zawon ci dai tawaci gwaji sarawi ne zanen ne gbata mawa jike wale ajiniyar musulunci bana hatu babu na ga jini a fiyoni shi'ub ko a ga jini na opium of the masses so a ga jini ya zaide jiji a cewa ga ala zanu ci an wuja da karkashin a zaun ci mafiya respect ya mafiya ya zanu musa ga ala zanu ci abe ja ga ya ji addini ya bude ofi wallahi mutu zanu ci ya bugo ya ko abebi addini an to akida iri na na ne ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh bane na annabi ga da ko da yo rayuwa kawai rayuwa biyan dabba kiriya wadiyogi wa mafi wa moji shi bata wa moto ban zagi rayuwa ma gumi Allah kiyaye mu walen na na rayuwa na biyan dabba kiriya Allah kiyaye mu من قال ومن العقائد المضاده للحق ما يعتقده ومن العقائد المضاده للحق ما يعتقده بعض الباطنه وبعض المتصوفة من أن من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأقواس وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم وهذا من أكبر شرك في الربوبية هو شر من شرك جاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخاء أما في هذه الشدة فيخلصون لله الإبادة كما قال الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاب إلى البر إذا هم يشركون أمر الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه ولئن سألتهم ما خلقكم ليقولن الله وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة من قال ومن العقائد المضادة للحق من عقيدة نجي وبيغسيا ونشالي عقيدة وانجبانا ونغاي ma ya taqiduhu ba'd al ma na al-batiniya ji ade ade firqa da firqa batiniya batiniya ji ga ga ismailiyo aga mai ga buhara aga mai ga makarima aga mai ga adruzu akida shi an ce lawi korobo amma yana da batiniyo na aji ma na to be to ciya gulatu ya shi a jiya bu safu ne fi batini ya ji zane ga fi zu musulmi a gadawa ta ku ya jaru laso di ka babu kuyo ko a ga fi yi kan ba musulmi ya tu babu na ta bai gidan yi nan eh kuyo ko ta hanci ga batini ya ji a wuce ji wa ba'dul mutasawwifa bi sashiyan sufaye shi min aqida abu min anna ba'da man yusammuna bil awliya ga sashe ga na jayi ga walina yushariku da Allah fi tadbiri e, a ga zawon ci e parti e bato ci tadbiri jire kuyo ko tadbiri control a ga wali mai daga naniya ga lagos afirka wani shehu tijjani oge galawa su ya siyo eh kutubu ibn arabi oge galawa su north america ko gani ko kutubu dini tilmisani oge galawa su south america kuyo gausul kalansawi wa galawa su nigeria wani ko kada aka wani waji fahimta yana gana ni sai ga zane ya lagos ma bonno a di nasara a di nasara a dule a duliya a magi a magiya a kufe a kufiya a di earthquake a di earthquake a dewo a dewa a di asiriso a di asiriso a shi lafiya a shi lafiya a gukun a gukun elega wali ne kpata ga edita miyan yusha ino wani yushirikuna ni yusharikuna a participate a bato ya ci jire yes a bato ya ci control ya ije jire wee tasarrafuna amma da tasarrufi ma'ana a lotun a shi fi shi'uni alami lamari ya ije wani samu na wato ga ya ga bila ya da kutubu wala autadu amade wani a ga wasu amade gausu a ga ndoci yi gogu a ga ndoci yi gutwa ba ndoci yi guni ndoci yi shi ba wa da zalika bai ne kyau tun majin na jamina la suna min yasu na ji allati na ji tara uha li aliyati na ja tu sa ya kuti ajinin wa za mina bai shirki fin rububiyya nan ga shirka na jin lalace ga mini shirkan rububiyya wannan wa huwa sharru min shirki jahiliyyat al-arab na maji shere ga shirkan jahiliya ya balarabi li anna kuffar al-arab ya wani kafir ya balarabi lam yushriku fin rububiyya adi shirka rububiyya ba wa inna ma ashraku fil ibadati shirka na ne ce ibada bo wa kana shirkun fi halin raka shirka na zaunci jina e a maji shirka yi ka kuna ga da ba gona wa ga amma fi hali shidda amma ka kuna ga da bato na zukun fa yukhlisuna lillahi ibada ibada ne ne ji sai bugi kama kala Allah subhanahu wa ta'ala ladna ga fa idza rakibu fil fulki aga ne ya nuwa Allah a sai yi tsoci mukulisina da ikhlasi lau din ko falan ma na jam ila albarka kuna tsoci ga gangwa da alakanci nan idza umi shiru kuna fe da lai fa tsoci bati ka kuna la ga dan yo futan fuyenu wace biye ko ko mu wace azne da ya ci ga shage nan ga je ya Allah ya rahman goyi sare ya Allah galugo ya bino mare ya Allah galugo ya ji kaza mare ya Allah galugo ya ji kaza mare wa fed na ka kunu ga ji kinan eh ayo ka kunu ga tun ko sunne in ga tun ko sun fe ci ga be lata be uzai wa so ci batan ka kunu mu dan bai bo na wi lata be uzaya amma ila shi na zamani ba ni ka galo bai ba shi ya yawun ji take ya la ladinu ga shi ti jani bomi ba shi ti jani ba tuka abu ila la ta ji wasi e da abin kadiri wani odege tuye na welo a gashi ebo ne yake ga su ti bigari lai wai ji dana wasu su jani kadiri ga ji a ga ojunta wuce alagwa gowo ko bago yalwa kana you are not in problem you are in ill you are not in difficulty shine raha amma a shidda fa matsuwa so opposite na tsanani shine raha lokacin da mutum ke wahala sai kama kiran Allah shi kadai abinda mushrikan farko suka ta yi kenan lokacin da yake cikin yalwa yake cikin walwala sai kama kiran gumakansa da waliyansa ko amma namu yanzu fa wani ko yana wahala ne sai ya kira shehu yana cikin yalwa kuma ya kira shehu a eh, albarru wajen da ba ruwa ba laɓanci tudu amman rububiya ma rububiya fakanin mutarifi na biya lillahi wa zai mushrike mafari a ta ɗaga tsoyaci rejin nan tsoyaci rejin gawon rububiya mulki a dazarayi a wuza a kufe a dule a ɗoga zai jin nabatan Allah subhanahu wa ta'ala zai jin halitta ga Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda in sa sun ga nyanga man khalaqam zai jin halitta la yaquluna la ga Allah ga jin halitta ila imagine yin na zanroci wale le gan ene jo to eji to ele ne je du patan shi u je ju Allah kiyaye mu wa qala ta'ala sai tunatuna ga kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi zai zai ya ya daga sama bo daga sama na turu ele wal ardi zai ya ya ziki daga kimbo turu sai jenyina amma yamliku sam'a wal absara to zai ji mallaka wa yin ga wagan da bayale wa man yukhrijul hayya min al mayyit zane ina mai birai na zai wuta daga ina tuna bo ko yukhrijul mayyita min al hayy ina ma tuna zai wuta daga ina birai na bo wa man yudabiru al amra li tadbiru ila maro fa sayaquluna allah aga allah fa kul ga afala tatakun be ke da sai sai cana mana ya ga doga allah subhanahu wa ta'ala ga jalita ngama ya wuyo ngama ngama ngama ji tadbir yalla malum doro asha Allah wuce gugu yan wajibu to ya ko wa amma al-mushrikuna al-mutaakhiruna amma mushriki ne bai zuma goyena fazadu alal awwalina min jihataini shirka kiya da tsanani gan da zan fayin biyan gube min jihataini daga daga fiska guba daga side guba ihdahuma nimini ubo shirku ba'dihim fi rububiyya shirka na sashi aji feje tin rububiyya ne idan be shunga sheya nwe bilio sheyi nwe kufio sheyi nwe earthquake sheyi nwe nyugo sheyi nwe lengi tijo sheyi nwe da shikafa yo sheyi nwe jikazo sheyi nwe yasajo ngo le ne shirkun fi rububiyya ne to mushrike ma fa ne ti za mu ga yo ne jan kuyo lawa saniya yana baci shirkun fi rakai wa shidda zai zagba ni ji sasha ya ja ta yi shirka tuka kuna adin arrahawu ba gona wa shidda tuka kuna adin ba fiye kama ya lamu zalika min hun ke mina zanaga gumbiya zanaga shi ke bagani biya yana wa ɗe gannana wa sayyara ahwalahum wacce madda sadan, ta ce hali yake mina zawon ci shi e jinana ko ya ji gane ko? sayyara ahwalahum wuti da zai cin halayen ma'ana wuti ko history yin hali a jiye nan wa ma ya na inda kabul hussein ya zaci le ne ya ji bayan kabarin sayid na hussein ne iraki kenan ko wal badawi ko ya ne ma fi ke nan wa inda kabul kan bene ne da je je kai bare ga al'id rus fi adil ki adil ne yaman bo wal hadi fil yaman be ne da je je kai bare ga al hadi na ki yaman bo nan wa ibn arabi fi sham be ne da je je kai bare ga ibn arabi na ki sham bo nan wa shaykh abdul qadir al jilani fil iraq dai ne ta je je bayan kabri abdul qadir jilani ke yi raki wannan wa gaira min al qubur bai ne ke min kabri mai da biye wannan Allah ce galat fi al amatu na general an ya aji gulu ti wannan Wasu sarafu la min hakkin lahi a timati fala da ya dan ya ke nan alaihim zalika e wai bayin lam ma hakikata tauhid mun cin moji bayani yayin ne hakika ne tauhid nan zai ba sallahu bi nabiyahu na ce ta to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man qabla min ar-rusul da zai ga kami annabi muhammad min min ya tuci na alaihi salatu wassalam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana waya ga wani zan wace ya ji shirka firra wa shidda ko a mai da jibuta kabarin shi mutila misali bi kabarin ya husaini to kabarin ya albadawi ke misra na biyo kabarin husaini ne da hana misra ya da ya daba jibuta kabarin lucha ya kabarin husaini ga cibo wa ke da iraki ya da ya daba ke da jibuta kabarin lucha ya kabarin husaini ga cagabo ke zai na shaka kabarin guburi wani eh aga ake ya shi gigan ji zugu a ga ngo be ko kun sai ngo be fo kun sai ngo be be fo kun sai na wannan umede kiyo umede outlet ban cho aga ake aka bari imam Hussein yo e bago babu yana ci misro na bina to ci iraki ne nda buke do je kan do ci wa da bukan do ci wa da to guba bu e ake a hakkin ya tsaye ci ba a cala daya zir a tala daya zane ji kabar abdul kadir jilani ki yi rakiyo kabar ya alhadi ki yi mambo kabar ya al'idros ki yi adinu nole zai kabar zai ki yi ya ba ce ne ga wasu mai kiyar da nore kabar ya usman nan fodiyo hubbariyo wunce nigeria ko kabar ya kabar ya ciyota shirin ya ciyota kiye nijero kabar ibrahim kaula kiye fasu kiye kyoto kiye senegabo kabar ya ahmad tijani kiye fasu moroko dona ko kabar ya sayidatu zainab kiye misra da kabari za dan gurin lokaci kiya sudan bo fata ila ide shi ne jibu ta kabari ka ka ka ka ka ka ka kai lan lokaci ga lo kabari waya wafan wani wafu ufe ji tawati ufe tigi ufe ji kan fata kabarin shek bamba be senegal bu gabe Allah kiyaye mu ẹgbogbo ne kpata ẹzu gangan gani biyu musu jijiyar da ne na ga kabari tuna sheik bin baz ga wani tsallallah subhanahu ya babe teki an ya da hun ila rushidihim sai ci laza ne ji kan wushi ya koyan goro alabawa de wa yi sira bai na huda sai mu lugwa ta can da zai yi ji dawa lu ba wangi nan wa ai wafi qadatal muslimin sai mu lugwa ya doce musulmi ji sai tu jan bade wa ulama ahum yanda manyan musulmi ji li muharabati hadha shirki ya ba ta ku shirka irin naji wal qada a amalan wa wu inna wu sami un karibu ce ci ya tuyo ne wu masu bana wale ga inna shek bin baz ba duwa baya zai jagi nan irina ne ya Allah ma di kaumi sai innahum la ya'lamun Allah jama'a miji wa ba age ilimiya anabi ga Allah ma di dausan wa atibihim Allah kabila ya dausa ci ba olaabe abu rera bi ba anibi ga anibi ba duwa na mululo musulunci anibi ga allah ma bi umma abi urera allah wun ne ya abu urera ba a ga anibi allah talamil mushrikina wa abu la ne ke mushriki ja anibi ga inni lam uba asla anan to ti tumutu ga bukutin bu ga ja inna ma bu istirahma a tumutu te bu milan fi ramin ya ne inna magai wa be da'i law kunta fazzan galizal qalbi lan faddo min haulika wa ga ga zafi dai ya gmo ta ga nawo a ga biya gangani bi wani da ji dawa nan wa ji zai ji ba ga da shi ta sako nan wuje nan da ji dawa ne ga nan na wa lu loyi ni ya ya mi ga zan doro cinganya bi sam da ne ga ke lo dawa ji ban no to ga yi me ji dawa ji ba kan zo e ga ne gungo ya. eh wa gungo the same time a gaza na wa nu le yu za ne ga ne ki wuci ga wa wa na gaza wuci aje za dide wai be dawa ja ha ashe ne ya ga na tuniya nono kuyo ko number 2 man ne ke ba don go to ci lugwa a de manji na ja sai ke laba wuza wangi ji nan meke ba duwa ya da shi be ya tulu ga sai agun shirka irin wa kira bainahum Allah yawaita cikin su wa'anda za su ringa kira zuwa ga shirya wa an yi wafiƙa musulmi shugabannin musulmai kuma Allah ya sa su dace wa ulama'ahum da malamansu li muharabati hadha shirk don ya kan irin wannan shirka ko wal qada ko kuma ala shirka irin ciyawu inna samiun qarib eh alqadatu ya dushiji ce no dogon bani aya ga ci za zan ci mai daga ci ban dai da albarka ko za na da na ki mai biyo sai bele layan wasu ba wasu ci ban bo e gina kuma ko mun lu da albarka in za gina biyo wa wajen sai da layan biyo su ci ban nan e ti e boye de ga ti e nu ti e nu ga ma gane wa gina abu, bi abo nfe be ti ti te ti gbon nfe ku nfe ku no ne ti tiya aka pe ti gbon nfe ku le nfe da fun yin no e bode un de ji ko nfe da to fi no le fatan no le albarka da ge wa be ti gbon na ce jibu ta yi dana nore ne ji Allah na ila kamalam aliha ko ji Allah na za ta nuwa jin kamalam za ta nuwa to ya bi shi gashi shi wannan kiwon ga ya ci gbanu na gyama magubiyan doro majan ba shi kenan ba Eh? ta wale da shirka shi da wucin Allah kiya bu ali da wani Allah ya samu dace sami'un wewo karibu na tsobana wale manye ba duwa wa manye bukuti buwa wai ba duwa bai da shi ngasa ko lugwa a kan wai shirka gwa ji faru tun wuri sokul gwa kan wai tun de an ni magai wa ga mala al imam al barbari ga mini alama yadda bidiya bude zando ga le ba do a bidiyo kuyo da sharu al barbari wa le ga ne ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد آل البدع من الجهنية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه بصفة المعلومات والجمادات المستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قوى من العقائد المضادة mina aqida ne je gumbona lila aqidati siyabi aqida wangi na fi la asma'i wa sifati babi ya la asma'i wa sifati suna shi ya ce ci sifati ya ce ci na aqaidu alil bidai aqida en bidaji min al jamiyati min ya jamiya ko wal mu'tazilati dan be mu'tazilaji wa man salaka sabilahu wanda zai gala mutu ya kwane fi nafi sifati e ban ya sifati ya ce ce wani wa ta'tilihi subhanahu a ta ce ce ke kokan min sifatil kamali daga sifayen mi guce wani coci yan ya wo a ga coci yawa coci yan ya leye a ga coci yan leya coci yan wuye ilimi a ga coci da ilimi a coci yan wuye gwa a ga coci da gwa to yake yan wuje mashi'a ga to yake ga mashi'a to yake yan wuje gaga ga ga to yake ga ga sai ga ne tafila ji don nare anya yaji wasu a tato yake ji ya zo jalla bi sifatil ma'duma bi sifayen da dabuwa ne waji ma da ti be ne jiraya ne a to da bi object wal mustahila ti be ne shi impossible ne ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira to ke Allah tuke ga ne zanne ga na luwa yau ne yau ko babi ya lasuma sifati bayani gwagaliyani daga cabaye kafin ko ya energy alu suna jigarci ga wuce wani amma jami'a shi aga ga jami'a wuce zai je lamitu jihar bunu safuwa nuna aga ga ja'adiyya wuce zai lamitu jihar bunu dirhami na aga ga murisiya wuce zai je lamitu bishir bin giyas al-mirrisi na ngoyo ko a ga tijani on ci zai lamito amma tijani na a ga barhami on ci zai lamito ibrahim kaula na ngoyo ko a ga ga andalusiya on ci zai lamito ibn arabi al andalusina na ngoyo ko ala ga ga al-ash'ariya wuce zai je lamito abul hasan al-ash'ari kamin wuce bujin aqidin ahlu sunnati wal jama'a nan a gauga al maturidiya wuti zai jala tu abu mansur al maturidi nan a gauga al karramiya wuti zai jala tu ibnu karram nan kuyo ko aga gauga wasiliya wuti zai jala tu wasilu ibnu atanin kuyo ko so a ciga ake bi gauga albannaiya mutum zai ji lamitu a sun ilbanna nan aga ga ga alkutubiya mutum zai ji lamitu sai da kutubu nan yau ji gani ako aga ce ga ga almaududiya mutum zai ji lamitu a bulal almaududi nan aga ce ga ga alhaddadiya mutum zai ji lamitu mahmud alhaddadi nan ba ta zane shi ma ru'usu yadda jayo ba ta zane jalin manhaji ga aqidin ahlus sunnati wal jama'a ba ko ayo eh ta'ala Allah ce ta Allah tu an kaulim ke gane za ne je gane lugwa uluwan kabira na latu na latu na latu ci kwanan jami'a ji a ga coci da sunna ngole ga halwa ibo coci wali la asmaul husna faduhu biha ko jami'a ji a ga coci da sifa e ga halwa jami'a ji a ga coci ce gaga coci mai gawa kallon Allah Musa ta kalima ya ganuwa jami'a ji a ga ya ja ale ce ya fi miya ya ganuwa ya bin coci gan lillazi na hasan lusna wa ziyada jami'a ji a ga imani ya wajen ɗoga coci don bo alalima imani kaulun wa malun wa ce kadu ya zidu wayan kusu ko jami'a ji be a kiya kadaro yan coci ya ya ngole a kida jami'a ji ja ko fi abuwa abuwa jami'a ji maga alkuranu je ga yato ki alkuranu bi alita e ga mu lobiya e ba to ti ran alala wal khalqu wal amr mu'tazila ji kiya kida mu'tazila ji mu'tazila ji aga alkuranu je ga ya toke makhluku yo mu'tazila ji ga toke ki bi sunna ma toke ki sifa sami'un bila sam'in basirun bila basar alimun bila ilmin qadirun bila kudura ko qadirun bila kudura. naga ya ki da mutazila ju mutazila ji mai ji ya algaibiyatu mutazila ji da ga azaba kabari da ba ya da ganima kabari da ba ya da ga siran da ba aji imani ga aljanna da ba aji imani ga yana da ba ne aji imani ga da tsofal kiyama makiya jima da shafa'a mutazila shi magaye zaga su ta ci zunubi ya ka iri yau majitu ba walo na waciya mutazila shi mini aki da abu da a ga ya da gun ya gushi ciji na ji zalunci na amma a to ga yi gidi ya ci zugu a ga al'amur bil marufi wannan ya anil munkari a kida mutazila ji kiyayen ƙungiya mutazila shi mai la'ankari lashi zobe zu kaminar sinan Allah kiyaye mu babi ya lasna o sifati o be ade firka woro minisi na ku do Allah jo ne ga goro bi da wani ne ga tsoci e da sunna nike ce ngai Allah yana e mace bata ne sifat nan le na le mana jiya lu sunnati wal jamaa ba ki akida nan wa e gairi nan wali akidatu sayya ba ko ayo anaji mai ganin na suku bismi salafiya bismi ahli sunnati wal jamaa yake gan inna lillahi wa inna ilaihi raji wa nan na jaki da ahlus sunna wanda ga su da sunna ni ngai Allahu arrahman arrahim al-malik al-qudus wuce fata sifatin ji sunna yato yake wale na jaki da ahlus sunnati wal jamaa ko mun gane Ya bugo zani kaga da yadin adaju ilhaqu jiji ba ja mun safwanu yabo na safwan mu'attila ga ba adamu ko ayo manga wa yadkhulu fi dhalika min nafi ba'd sifati wa fi dhalika min nafi ba'd sifati wa fi dhalika man nafa ba'd sifati wa asbata ba'd ba'daha kal ashaira فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما, ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتعولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والأقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا أما آل gawa ya dukulu fi zalika mine ne ga dacin ya ga wani man na fa ba da sifati ga na ga sashe sifatin yana wa asbata ba'daha wuta sace ji tabbatarwa ne ngoli a sha'ira shaga ajiz ba ajiz ba ya sifa mutuwa ba nga sam'u wal basaru wal kalamu wal hayatu wal ilmu sifa mutuwa ba ta ji tabbatarwa a ga waji wa lillahi ta'ala yana ke ganci na zugun istiwa wuje da bai istiwa wuya al'ulu wuje da biya alfaukiya wuje da duniya ruyatu wuje da duniya ko aliyadu wuje da duniya alwaju wuje da duniya annafsu wuje da duniya al'asaju wuje da duniya ba ta da shi masu fatin ya ce wa kamali ku bi jalalihi ke nube da alkur'anu da sunna waga jin a shaida jiga kila ya cice da bin na jiya yade a ga iga da ga to ci be go mun cha be lawu gan so ko i amma ga e da jiga ci da ilimi a ga i ki dalili ode nan ga to ci ga ni bi ga wa Allah maka wa Allah maka malam takun ya ilimi e ne waje anan wa kana fadlullahi alayka azima yes ngole to ci da ilimi zangi ma da ilimi ma ma ilimi a ji ilimi wakajin a shayar aji yan mai jima ni ga coci waga coci waga mana ki dalili dai ga coci ya kai sami Allah kawai na ci tijaj ni kafi zo ya ta shage Allah ya smau ta wuro kuma aya ne lawa ga coci waga ba ga zan yi waga amma ya ga wani zan yi bayan coci jini niya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara shaza anje wo umeliya ma yele za anje be wo anje jiri ni be sotiya e bole sakamisli shay'un bo e bugo sifat ne kenan ya aliyadu ko to alwaju to annafsu yuji tabbatarwa amma ubiyen zawangiya ya bale sakamin su shi wa sami'u albasiru kala ashara take ashara shi nan fa inna waqiqa yalzimuhum gadi dole ta tabo fi ma asbatuhu yana aji tabatarwa min sifati ya sifati shi nan nazira doju ma faru minu yana bici kyulugwa fi sifati ya sifati allati nafwa na nyana ko ga ga kile ci imani ga ga to ci biya ledu ala ngo ga imani ga to ci biya ledu ga bi zawangi amanga an ga samu ne jimani bai na nga za ni to je samu wa ru ji ni ati e yo ma ji to ti be yodi amma ye bi yo te ju ni za anja kun ji de za anja a ji ma ni bo so yan ka sifatu uta ba na ma shara ji a da e a goyen aya alquran ba sun aji aji tabbatarwa ne ina aji tabbatarwa na an kale lawo ga to ti adiyen nan an kale ajin Allah kiyaye mu nga aji wajibi ta ci fi ma asbatu yana ji tabbatarwa wa sifatu hutu abanin mina sifati ya sifati na ko nazir doju ma faru minu yana bi cikin lugwa fi sifati ba biyan sifata na. allati na fuwa na niya na. wata awwalu ajilata ta dalili wuji fana fa khalafu bi zalika al ajilati sam'iyya biyan ne a tale dalili ya qur'an bi sunne ba kun ga al ajilati sam'iyya wal aqliya a to dalili hankali ba wata naqadu a ce gumbo fi zalika ya tiya ci ga tanaqudan bayinan egbogun na ci karara Hmm? ta'awwalu ajillataha a dalilin jifan sai ci gaya gan yadda layi ko e egon ce ta ce wawo yana shara ja ganin a ba yadda layi ne ai kudiratun layi ne sai ga ga arrahman alal arshi istawa sai ala tuta cin ala arshi a gano istawa ba ulu wal irtifa bane ai istawa manansa istawlani a tadashi mai bai guru da ci ga istawa bishirin alil iraki min gairi saifin ardawi mai iraki ta waga ga an ga sai latin nan kullu man alaiha fan wa yabka waju rabbika zul jalal wal ikram aga ai waju babon nan wa yabka zatu rabbika ko da sauransu waga biya ga amma waga ganga ni bisa salim ne yanzu da rabbuna ila sama'i bin ya to ya ci ya ci sama je aga a ai majazi ne ai yanzu da rahmatu rabbina rahama ubangiji mu na saukowa yasa sa kwai ciji dole ne bata ya tawila ta ta'tila na shara je jine Allah kiyaye mu ga waje nufi ko waje gane wani dalili ne bi da alqur'ani bi sunna ne Sam'iyya ne zai wani bi ma'ana abinda za a gaya maka kai imani da shi wal aqliya tun an kalibai ne wata na kaduwa ce gugu fi zalika yace a ce wata na ku dan bayyana ya gugu na ci karara nan amma ahlus sunnati wal jamaa ma ahlus sunnati wal jamaa faqad asbatu lillahi subhanahu ko ala ji tabbatarwa to yace na ali ta nan ma asbatahu li nafsi yana to yace tabbatarwa ci ta tuna aw asbatahu lahu rasuluhu kawai na tuta da tabbatarwa ya tsoye na muhammadu sallallahu alaihi min al-asma'i min ya suna jo wasu sifati da sifaji ala wajihil kamali etin ke mina wa gumin ci ya ci na wale da ba ba ni sunna ji ina tsoye ta tabbatarwa na kawai na ni ba tabbatarwa ya tsoye cin ya suna bi sifan al-sunna ji ma ji bi wali asma'ul husna fadu biya awudur rahmani ayyama tad'u falawla asma'ul husna ko sai ki da ilimi wallahu ya alamu antum la ta'lamu sai da ilimi mu da ilimi sai wagan laqad sami Allah qala allazina qalu inna Allah faqiru wa nanu agniya sai ci wagan zai ji gan gan sai talaka mai dukiya da cinan sai ci da mashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah ko sai ci abi fa alkiyami wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ko sai da rahma irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama mi ga yagun ya zai bace ki man na da sama wannan wa huye wa nazahu wa ma sai ti litata amusha ba ta khalqi na sai ga bi ali tujina tanzihan litata na an min sha'ibati ta'til litata na cikarara mun ta daga ta'til wani ko maana ba ko da siffofin Allah ba mm, wa mm. min sha'ibati daga shikan ya ta'tilu shikan wai ga sha'ibatu fa amilu bil adillati kulliha al sunja alotun da dalili bayanin yin isbatu to ta nafiyu laysa kamithli shay'un atladu wawa sami ulbasir a tunajuni mushabbiya ne da latoci biya halitta wuce nan a wawa sami ulbasir alagwasun wallai sakamis su yi she'un ya mu'atila ne ya sifati ya bayani wani agwasun ne sakamis su yi she'un a aigwa madan wawa sami albasir ya wallan yi harrifu alisunan jifan ya ba su kauce ma hanya ba wallan yi atilu ba su kuma kore siffofin da Allah ya tabbatar ma kansa ba ko annabi ya tabbatar ba Allah ba wa salimu min at-tanaqudi amma wa al-sunna ma ji mishi daga contradiction bo allazi wa ka fi gairugum na zabit ne ja sunna ne ya ayati na kama sabaka bayani zalika kimna bayani ya ce gogon yani na wa za wa sabilun najati na ga ko kona ganza gwanon Wasu sa'adaci din gan ya kwana a duniya wal walakira da ci, huwa shi ne biya al'kiyayi na. Kuma a siratin Mustapha in gama ya koyan goro a umma, wa'im matuka. Ina salak mu Salisu Aliyu shi da man wuce, kuma a shi na. Siratin laziyo na alaihim, gan-zuma biyu alaihim, wala dalilin, walan yi fiya a asirihun ƙarshen al'ummar nan mu wata illa ma salo a biye a waluhu ko la. cabai al'umman nan kunci tajuna wawa ce ba alkitabu wa sunna ga emilatu alkurani ba sunna wa tarku ma khalafahu ma magaga hali alkurani ba sunna ba nan ezulan lugwa wa sallallahu ala nabiyina muhammadin ce jin salatu muhammad wa ala alihi da zanyoshi wa sahbihi da sahadoshi wa sallam gangani aminci walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan وبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر كمن ابن أبي دار إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحن هذه فأنت على خير تبيت وتصبح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك